الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da dawowa daga dogon hutu da muka samu sakamakon al'amuran da bayanin ya riga ya gabata sun can baya yau kuma za mu ɗora inda muka tsaya a yau wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shashi daga watan rabi'u sani wato wata na hudu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na takwas takwas ne ko takwas ga watan takwas kenan a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas za mu tashi babu suturatul musalli babu suturatul musalli eh ai sai kida faɗa ba ba mu gama ba an gama babu sutratul musalli babun da yake magana kan sutra na masallaci wato kalman as-sutra za ka yi wa za ka yi zamma ga sinun ita kuma ta tana da sukuni as-sutratu babu sutratul musalli babin da yake magana dangane da sutura ga masallaci idan an ce masallaci ya hada da masallaci mai sallah ta farilla da masallaci mai sallah ta nafila wato kowane ɗaya daga cikin su kenan ana bukatan yayi sutura sai dai kididdiga ta nuna mana mai sallah yana samun kansa a ɗaya daga cikin halaye ne guda uku ba su da uku ko dai mai sallah ya zanto shi kadai ba kowa tare da shi ko ya zanto tare da jama'a shine liman ko ya zanto tare da jama'a amma shine mamun to yayin da duk ake magana akan cewa masallaci ya rike sutura ana magana ne a nau'ika guda biyan farko mai sallaci kadai ko mai sallah da jama'a a matsayin su na liman amma mamu ba mu magana cewa ya rike sutura dan liman limamin sai ke an abi juhaym bin al-harith radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa sallam law عليه وسلم لو يعلم المار musalli يدي المصلي alayhi min al-ithm لكان an يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه an karɓo hadisi daga abu duhaim ibn al-haris Allah ta kare da a gare shi yace manzon sallallahu alaihi wa sallama ya ce law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli mai wucewa gaban masallaci da ya san irin abin da yake da ya san ma za alaihi irin abin da yake kansa min al-ismi na zunubi ko laifi lakana an ya kifa arba'ina khairan lakum da ya gwammace ya kasance har tsawon arba'in shi ya fi alheri gare shi min an ya murra bai da shi sama da ce ya wuce gaban masallaci wato ka zo ka samu masallaci na sallah ka wuce ta gaban shi wannan wuce wanda zaka yi ta gaban sa din da ka san laifin da ke kanka da ka gwammace ka tsaya har tsawon arba'in haka wannan hadisi bai fayyace mana menene arba'in din ba cikin mako arba'in kwana arba'in shekara arba'in malamai suka ce haka yazo kofa a rufe dan ya tsoratar yanzu dai ko cewa aka yi ka tsaya sa'a arba'in awanni arba'in shi ya fi maka alheri sama da ka wuce gaban masallaci lalle wannan na nuna ke wuce gaban masallaci ba karamin laifi bane ba to wannan kana ba musani ba kila shekara arba'in ne kila watanni arba'in ne kila mako arba'in ne mafi karanci dai sa'a arba'in shine mafi karancin abin da ake tsammanin kila shine to yanzu a ce ka tsaya awa arba'in shi ya fi alkhairi sama da ka wuce gaban masallaci inda ka san ke kanka na laifi to wannan ana magana ga masallacin da babu sutura a gabansa ko ya kasance ga sutura amma kana so ka wuce tsakanin su da suturarsa wannan wucewar da zaka yi tsakanin mutum da suturarsa to lallai wato akwai laifi mai girman gaske wanda da mutum ya san girman laifin da ya gwamnati ya tsaya har sa'a arba'in ko kwana arba'in ko shekara arba'in min an yamurra bayna yadayhi sama da ya wuce gaban sa wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaito shi wal lafzu bukhari sai da lafazin na imam al-bukhari wa waqa'a fil bazzar min wajhin akhar ya zo a cikin musnad na imamul bazar ta wata hanyar daban inda yace lakana an yaqifa 40 kharifan da ya gwamnati gare sai shekara 40 wato wannan na nuna girman laifin mutewa gaban masallaci wato tsakaninsa da sutararsa wanda yake haka yana da laifi mai girman gaske Allah tsare to kaga yanzu ana magana kan mai wucewa din kenan wa na Aisha ta radiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwati tabuk an sutratil musalli fa qala mithlu mu'khirati ar-rahli mithlu mu'khirati ar-rahli an karbo daga Aisha Allah ta kare yadda a gare ta tace su ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an tambayi annabi sura da mutum tabbata gare shi fi ghazwati tabuka a shekarar da aka yi yakin tabuka ko a tafiyar da annabi yayi domin yakin tabuka wace shekara kenan bayan hijira haka nake tsammani za ku ce za ku shiru yanzu da an tambaye mu wani tarihi na wani abu na siyasar duniya ga ko da dai wani shahararren wasan kwallon duniya da ya faru kowa ya haddace amma yau ta annabi je ta kuka shekara ta takwas bayan bayan hijira wato wannan na nuna a ce abin ya faru ne a karshe karshe an tambaye shi lokacin a wato ya tafi tabuka kenan akan hanyar su ta zuwa tabuka tabuka kuma wani wuri ne da yake arewacin madina a can kan hanyar sham kenan tsakanin madina da birnin tabuka yau kilomita 600 ne da wani abu annabi sallallahu ya tafi can ne domin yakar romawa to da suka samu labarin annabi na zuwa sai suka gudu ba a yi wannan yakin ba annabi ya jira su tsawon adadin wani kwanaki bai samu ganin su ba sai kuma ya juyo amma kaga sai aka samu wani kasir wanda yake daukar labarin ta ko wanda Ali bin Abi Talib ya kace wajen dawaki 50 ko wajen kaura musu damara dukkan labarai ne marasa tushe duk labarai ne marasa tushe ya yi fada da wani arne mai kawuna goma sha biyar ko kwana ko kawuna na duk tatsuniyoyi ne marasa asali asalin yakin ta bukan ma ba a yi shi ba annabi dai ya fita amma ba a yi yakin ba an tambaye shi a wannan lokaci an sutura musalli dangane da sutura ta masallaci menene gwargwadon tsawon da ya kamata a yi sutura ta masallaci kala sai annabi ya ce mislu mu'khiratir rahali daidai da matokarin sardin rakumi ar-rahlu shine kamar sardin rakumi kenan mu'khiratir rahli shine matokarin sa wato irin katakon da ke bayan sa wanda kake jingina kai idan ka hau to shine suka ce a daidai wannan lokaci bincike ya nuna tsawon wannan matokari na sardin rakumi ya kai tsawon zira'i na mutumin da yake tsakatsakiyan bil adama wanda bai tsara sauran mutane tsawo ba ba kuma shine na karshen wajen gajarta ba tsakatsakiyar tsakiyar bil adama waɗansu masu kididdika a yau suke cewa ya kai tsawon santimita arba'in da shida an fahimta ko santimita arba'in da shida wato daidai wannan tsawon haka ake bukatar sutura su zama in ta wuce haka babu laifi amma ka ta kasa haka mislu mu'khiratir rahli daidai da matokari na sirdin rakumi daidai haka ake so sutura ta kasance idan mutum zai sa sutura sawa'un katako ne zai yi da maki ne zai yi da karfe ne da itace ne da dutse ne tsawon abin ya haka amma maganan fadi ba ai maganan fadin ta ba wannan maganan fadi an bar ta kofa a bude amma dai tsawo kare ka saka sai dai in mutum ya rasa ya nemi abin da zai sutura ya rasa ya nemi katako ya sa bai samu ba ya nemi mai ya sa bai samu ba idan yana dogon hula sai cire ta aji ya sutura da ita ya fi masa saboda ce bai sallah yi sallah haka nan babu sutura kun gane ko wani hadisi akhrajahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi a cikin sahihinsa wa an sabra bin ma'bad al-juhani qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة lallai ɗayan ku yayi sutura lokacin da ya zo yin sallah walau bi ko da da ne ya nemi abin da zai sutura ya rasa ga wani mashin sai ya kafa ya nemi abin da zai sutura ya rasa ga sanda sai ya kafa ta a cikin kasa ko ya sa dutse da dutse su rike ta ya zanto ya yi sutura da ita ko wani kara ya kafa shi ya sutura da ita shi yasa idan annabi yana tafiya wani lokaci akan ganshi da sanda galibi wannan sanda amfanin ta yana da yawa a wurin annabi amma malamai suna kididdige kamar guda biyu misali a iya samun dadi akan haka amfani na farko suka ce annabi na sitirce jikinsa idan mu ya kama biyan bukata ta kama shi za ta da sa sai ya kafa wannan mafi sai ya dauki izar ɗinsa sai ya sa sai ya kasance ta masa sura da jama'a yayin da zai biya bukatarsa ko boli ko wani abu sallallahu alaihi wasallam na biyu suka ce idan an tashi yin sallah ya kafa ta a matsayin sutura sallallahu alaihi wasallam ai kaga sanda amfanin na da yawa ko mutum zai iya sutura da ita mutum kuma zai iya sa ta wato ya sa wani kyalle don saboda ta kare shi daga jama'a idan zai biya bukatan sa mutum kuma idan ya ga maciji zai iya kashe shi da haka ne ko idan ko mutum ya tsufa kuma zai iya dogara ta kuma fi asaya tawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami ai bai tsaya nan ba sai ce waliya biha ma'arib ukhra akwai wani amfani da yawa masu yawa amma ya faɗo da suka fi muhimmanci wa alaikum salam wa rahmatullah eh eh eh kwarai idan ya kasance kuna bin jam'i ga liman a gaban ku liman na da sutura ga sahu daya biyu uku a bayan liman kai kuma bukata ta kama za ka wuce ta tsakiyar waɗannan sahun ya halatta ka wuce ko ba ka ketara muka sallah ba akwai hadisi kan wannan na'am eh amma dai ba za su kafa hujja da hadisin da ake cewa alhamdulillah asami sunnatul anbiya ba wannan hadisi ne zaifi hadisin da yake cewa saukan sanda wai sunan annabawa ne yake nan kowa zai fita a gaishe da sanda a hannu ai kaga manzartan gairi da na mai eh kuma da kuma da kuma saboda su kada yake wannan kai amfani ba komai shikenan annabi ya ce li yastatir ahadukum fi salati yastatiru fi ilay mudari'i ne asalinsa sai aka shigar masa da lamul amri wato lamu ta farko liyaskatir sai ta girki ta fi'ilin daga kasancewar ta fi'ili mubari ya zama fi'ili am sai zan to umarni annabi ke yi lalle ɗayan ku ahadukum kalmar ahad kaga mufrad ne kum din nan zamiri ne wanda zamirin nan kuma wato ya shafi dukkan jama'a ke to sai zanto ɗayan ku din nan wato ya shafi kowane ɗaya daga cikin ɗaya ku ku musulmai mazan ku ko matan ku an fahimta ku wato wajen sutra ya shafi maza ya shafi mata gaba daya li yastajir ahadukum fi salati walau bi sahmi to wannan umarni da annabi yayi to dama umarni suna kasace gida biyu ko a ce yana fa'idantar da wajibi ko a ce yana fa'idatar da mustahabbanci dan haka sai malamai suka yi sabani shin menene hukuncin sutura wajibi ce ko kuma mustahabbi ce wadansu malaman suka tafi kan wajibi waɗansu suka tafi zuwa ga kan mustahabbanci amma dalilan da ke nuna wajibci sun fi karfi dan ga hadisai nan za su zo baya ga kuma waɗanda suka wuce gaba saboda haka lalle wajibi ne sanya sutura lokacin da mutum zai sallah saboda umarnin annabi ana daukar shi a matsayin wajibi sai in an samu wata karina wadda za ta janye shi daga wajibi kamar yadda shi musu haka wa an abi zarr al-ghifari radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu zarr al-ghifari Allah Ta kare da a gare shi kale ce قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah الله da mutum tabbata gare shi ya ce yaqta'u salatar rajulil muslimi idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khirati ar-rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbu al-aswad al-hadith wa fihi al-kalbu al-aswad shaytan akhrajahu hadisi an karɓo shi daga Abu Dharr al ya yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace yaqta'u salatar rajul muslim abinda zai yake sallar mutum musulmi menene zai idan lam yakun bayna yadayhi mislu mu'khiratir rahli idan a gabansa ba a samu wani abu ba wanda tsawonsa ya kai matokarin sirrin rakumi abin da zai yanke masa sallan nan abun ne ɗaya daga cikin guda uku na farko al-marfat mace kenan na biyu al-himaru daki na uku al-kalbul aswad da kuma bakin kare al-hadith to wannan almar'atu dan ba ana nufin kowace mace ba domin a wani hadisi ya zo ya ce alha'izu ana nufin mace baliga yayin da kake sallah sai mace baliga ta ketara ta gabanka ba su tara ko tsakaninka da to wannan sallah ta yi ko ya kasance jaki ya zo ya wuce ta gabanka ba su tara sallah nan ta riga ta yanki ko ya kasance bakin kare ya ƙetara maka gaba lokacin da kake sallah da sallah ta yanki dan annabi ya ce waɗannan ababe guda uku suke ba suke yanke sallar mutum musulmi to sai malamai suke sabani me ake nufi da yanke sallar mutum musulmi malaman mazhaba guda uku al-imamu Malik ibn Anas al-imamu Abu Hanifa al-imamu Shafi'i suka ce wannan hadisi ba yana nufin lalata sallah bane yana nufin tawaye maka ladan sallah din ne ba za ka samu cikakken lada ba da ya kamata ka samu sakamakon ƙetarawar ɗaya daga cikin al'amuran nan abubuwan nan guda kun fahimta da kyau amma imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a a wata riwaya ta ta yace ko alama annabi ya ce ya qata as-salata bai ce ko ya qata al-ajra yace idan da a ce ragowar da ake nufi yanzu kuna bukatan sai kun kaddara wani abu karkarin abin da za ku ce ya qata ajra salatin rajuli sai zan to an shafe mudaf an kyale mudaf ilayhi dan ya zama a madadin sa wanda kuma ka'ida ne al aslu fil kalami wa la ولا ila الى illa li daruratin tujibu dalika asalin magana ba a kaddara mata komai in kaga an kaddara dole sai ta sa a kaddara amma in magana ta iya tsayawa kyan ba tare da kaddara wata kalma ba to asali kar a kaddara wannan kalmar annabi ya kadau salatar rajuli imam ahmad yace sallah ta riga ta yanke su kuma suka ce lada yace menene dalilin kuma ce lada sai suka ce za mu kaddara ajrar salati to dan me za a kaddara anan nan magana take <laughs> ina fatan kun fahimta wato imam ahmad ya tsaya kawai yace ko alama sallah ta riga ta yanke haka ibn hazm shi ma yazo yace ba wata wata sallah ta riga ta yanke annabi ya ba da labari wa alaikum assalam wa rahmatullah ko da matar ka ce ba dai ta zama baliga ba sai dai yarda kanuwa ce ba ta ai in dai mace ta zama gata ta tara maka sallar to sallar ta riga ta kan daga yi ko sallama karka yi sai dai ka faro wata sallah sabuwa kuma na'am hana su za ka yi ko akwai a zo za ta ketara maka sallar hana zafi za na yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin sallah shi da sahabbansa sai akwai a zo za ta wuce ta gabansa tsakanin shi da bango ya sa bango a matsayin sutura bangon da ke gabansa da ta taho sai annabi ya yi masa ishara da hannu sai ta tsara riyo gaggawa sai annabi ya kare yin gaba yana matsawa tana matsawa har sai da annabi ya haɗa kirjiyarsa da bango a akuyar ta bi ta bayansa sannan ya dawo da baya da baya koma ya sallallahu alaihi to wannan hadisi shi kenan kenan ko da dabba ce za ta wuce ta gaban ka tsakaninka da sura ba za ka ta na yaro kuma wannan hadisin shine hujjar maganar mu ta dazu cewa ashe idan ka ketara tsakanin sahu matukar ba ta gaban liman ka wuce ba baka bata baka ketara sallar masallata ba domin ga akwai nan ta bi tsakanin annabi tsakanin sa da wa da sahun da ke gaba sannan kuma annabi da ya shiga da sallah kuma shikenan sallah kai kun fahimta da kyau ku taya mu gama dai tukuna wato ku fahimci wannan hadisi al'amuran nan guda uku in sun wucewa mutum sallah ta yi. abu na farko almar'atu muka ce wannan mace sai ta in ta zama baliga in ba baliga ba ce ba wato bai kai wannan matsayin ba na biyu kuma alhimaru wato kare a jaki kai na uku shine alkalbul aswad to a cikin wata riwaya sai sahabbai suka ce a ah, menene bambanci tsakanin bakin kare da jan kare sai annabi ya kawo wannan magana yace alkalbul aswad sanu yace bakin kare ai sai dan akwai tabu mai annabi yake nufi da cewa bakin kare dan ne ba wai dan ne ya zo jirgin zo bakin kare ba a'a a cikin mutane kasa akwai shedanu ko a cikin aljanu kuma akwai shedanu to a cikin karnuka akwai shaidanu bakakin karnuka su ne shaidanun karnuka sai shi ne dan fi bani jinsi alkalbul aswad shaidanun fi bani jinsi kina bin da hadisi ke nufi saboda haka ya hakuri kaɗan wannan hadisi idan kuka duba cikin bukhari akwai inda aka karantawa aisha wannan hadisi ba ta tsammanin daga bakin annabi yake sai take ce wanda ya karanta musu cewa ba su muna bil kilab yanzu mu mata kuma yadda mu dai mu da karnuka duk daya da ka ta ko alama wannan ba yana nufin haka bane annabi ne ya faɗi hukunci ba wai daidaita mata aka yi da karnuka ba hukunci ne annabi ya faɗa an da ko to wannan kenan sannan na biyu ka iya samun hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi na sallan dare aisha tana gabansa tana kan gado a kwanci a wata riwaya ma tana kan shimfiɗa ne akan gado an fahimta ko har idan ma ya tashi yin sujada sai ya ji kafar da sai ya ture kafar ta sujada idan ya yi sujada da zai ya miƙe tsaye tun da yana dogon karatu aisha ta ce kafin ma ya sake dawowa ya sujada sai ya sake miƙe gaba ta a juna in ya zo ya sake ture kafarta ya sujada to me alaƙar wancan hadisi da wannan sai malamai suke cewa ai wancan ita matar tana zaune ne a wurin ta wuce gaba ko baya ba tana nan a yadda take ko a zaune take ne ko a kwance take dai ba tarawa ta yi ba annabi ya yi sutura da ita wannan babu ne amma in ta ketara to sallah ta kare da karo ne ga wancan hadisin ya hada shi da wannan an fahimta da kyau sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sutura da dabba kana iya sutura da jaki din in yana tsaye a gaban ka a daura a jikin turken sa ba abin da zaka yi sutura da zo bayan ka ka tayar da sallah kai sutura da annabi ya yi sutura da raƙumi a gaban sa ba ketara waye ba ya tsayar da shi ne a gaba a matsayin shi da suturar sa to haka kai ma kuma matar ka tana kwance akan shimfiɗa ko tana zaune ba ketara ta yi ba ya halatta kai sutura da ita an fahimta ko saboda muhimmancin sutura idan sahabbai suka shigo masallaci rige rige suke kowa na neman ya samu cikin masallaci ya maza sa shi gaba dan ya sallar nafila a gaban ya sutura da shi rige suke da juna idan duk guri ya cika wani ya samu wani a zaune sai tira Allah dan zaya a nan gurin kaza mai sutura ya sallar nafila dan kar wani ke tara masa sallar to wannan sunnonin ya kamata a rayar su kwarai da an bayyana ku saboda haka akwai bambanci tsakanin in tana zaune ne ko in ta kesara wannan muna maganar kesarawa ne a kuma shi ma jaki ana maganar kesarawa ne haka kuma shi ma alkalbul aswad ana maganar kesarawa ne alkalbul aswad shaytan to waye yake magana da su na'am ne waɗansu suka kafa hujja da wannan hadisin suka ce annabi ya ce ya qata'u salatar rajuli al-muslimi sai ya nuna namiji ne idan ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku suka ƙetara masa sallar su ta warware amma in mace ce fa suka ce ta warware ba dan annabi ce ar-rajuli yaqta'u salata man salata ar-rajuli al-muslim kenan dun al-mar'a dun al-mar'a banda mace ke eh eh banda banda mace kenan amma waɗansu malaman kuma za su kaji su ce ya shafi maza ya shafi mata suka ce domin idan ka ce a rajulu wannan lakabi ne ba hakikanin suna bane na na namiji ba koyaushe ne ba a rajulu ke nuna mazakunta inda cewa aka yi azzakaru to mazakunta kenan al'unsa kuma matuntaka kenan mace kenan amma idan an ce a rajulu wani lokacin har mace ma na shiga ciki a ah, yau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zillu na farko sai ce imamun adil sai kuma sai me shabun na shafi ibadatu rabbi sai ka ce shabun saurayi da yake fojin ibada to banda budurwa da sai ibada ita ba ta lawan ladan shabun wa man wa shabatu kenan duk da ba ambace shabun na shafi ibadatu rabbi a gane ko rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid to imra'atun qalbuha mu'allaqun bil masajid fa ita ba ta samu ba ha rajul kaga a ce anan gurin mafhum laqab ga shi abdullahi dan abba zai cewa a sa'u ne yake cewa kana so ka ga yar aljanna da kanka yace yace ka ga wata matar yar aljanna ce ha kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yan wata mace tana zuwa tana hidimar masallaci da ta mutu sahabbai ba su faɗa mata ba suka yi suka yi jara'izar ta kwana biyu ya bincika ina wanda aka ce ai ta rasu yace dan me buku ku faɗa mun ba in zo a yi mata sallah da ni sai ke ku nuna min kabarinta aka je aka nuna kabarinta ya je ya saki mai mai sai mata sallah tana cikin kabari me take yi hidiman masallaci to ga jana mun himra sun kalba ma Allah kun bil masajid ke rajulani tahabba تهابا في الله wa عليه rajulun da'atuhum ra'atun zatu ذات wa وجمال fa qala inni الله رجل تصدق بسرقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله الثاني ففاضل عينه دور رجل رجل أنا ورن baya na baya nufin kebantuwar namiji da wannan in mace ma ta wannan hidimar ita ma ta samu to yadda a can namiji baya nuna kebantuwar namiji da wannan to haka anan an rajul ke nan bazin zai nuna mace da wannan sai da wani dalilin daban ina fatan kun fahimta da kyau kai sutura ta shine rufin asirin da kawai yadda namiji ya sutura ita ma ce sutura kawai na'am duk yana ya yi laifi ba a ne muka ce shi ne muka ce ba bambanci tsakanin mace da namiji yana nufin yanke sallah a'a shi bai yanke sallah ba cewa sallah ta baci babu wannan tunda nasin hadisi bai nuna wannan ba tunda almar'atu wannan lafazi kan baya tattaruwa akan nan ka fahimta da kyau yana gaskota wani akan mace ko macen ma mun ce sai wacce take balaga in yarinya ta wata balaga babu komai amma shi yana da laifi na ya ƙetare sallan masallaci amma ita sallan ta kuma bata lalace ba kasancewar yana da laifi daban kasancewar cin sallar za lalace kuma za lalace ba kuma wannan daban dan ababai ne guda biyu kowanne da dalilin su da aka dogara da shi na'am eh a masallacin maka ko masallacin madina saboda cunkoson jama'a mace ta wuce ta gabansa duk ya shiga ciki annabi bai keɓance ba akwai malaman da suka yi ijtihadi suka ce wannan hukuncin ketare sallah banda masallacin makka banda masallacin madina to kaga wannan cewa banda banda da'awa ce ita ko duk da'awa tana bukatar mai dalili su alamun da'a wannan da'awar mai ke nuna gaskatuwarta annabi bai bambance mai ce sai in a cikin masallacin makka ko sai in a cikin masallacin bai bambance wannan ba hukuncin sura'am al-aslu fil ammi an yabqa ala umumi hatta yarda dalil tafsir ka'ida na fazi a akan dauke shi ga mamansa ba a iyakance masa tsawo sai in wani dalili ya zo ya iyakance masa in ba zan ba kyale shi haka ya tafi kowa da kowa makka madina abuja kano bauchi duk ko ina kowa ya ce aslan abin da ake samun kuskure shine mutum ya ce sai yayi nafila inda mutane suke ya tashi in dai ka tashi kana son kai nafilar ka ta sunna din duk in dai ka tashi bincike zaka samu inda ba wanda zai ke kira maka duk yadda cinkoso yi cinkoso dan ba yadda ka samu duka mutane suna tsaye akwai wanda suke zama suna karatun qur'ani akwai inda zaka samu bango a gaban ka akwai inda zaka zai yake ba inda mutane ke wucewa ba tsakiyar waɗanda suke zaune ka kuku zaka samu wuri kai nafilar ka a kasar a hmm. ai wani lokaci to wannan kuma an fi karfin ka babu yadda za ka yi sai kai addu'ar annabi ruku rabbi inni maghlumun fankan sirr mutane sun yi ah, sun taho gungun alhazai ba wajen su goma ya zaɗe da su ai in ma ka tuna kare su za su yi gaba da kai ne a akwai lokacin da sai sun yi nisa da kai za ka tuna masu lagaci musamman irin surkawan nan masu karfi ga yadda za ka yi walahu an abi hurairata nahawu دون الكلب akwai wani hadisin na imamu muslim daga abu huraira فتن kwatan wannan sai dai a cikinsa ba ambaci kare ba to wancan da ba ambaci kare ba sai ka hada shi da wannan da aka ambaci kare wato shine suka ce al musbitu hujjatun ala mallam wato allazi hafiza hujjatun ala mallam wanda ya kawo ya zama hujja wanda bai kawo wala dawo da عن ابن عباس رضي الله عنهما نهوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض haka imam abu dawud da imam nasa'i sun karbo hadisin daga abdullahi dan abba kwatan kwatan wannan sai dai a karshen sa wato ba su kawo karshen sa ba cewa alkalbul asr sai da su kawo wannan amma wa kai da mar'ata bil ha'id a can gurin an iyakance cewa ba kowace mace ba ana nufin sai in mace al ha'id wanda take mai haila haila ba wanda yanzu suna cikin haila ba a ta kai shekarun fara haila an gane ko alha'id wadda ta kai shekarun fara haila وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas idan tsayanku ya tashi yin sallah zuwa ga wani abin da zai sitirce shi daga mutane ya sa shi a matsayin sutura fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani ya so ya ketara ta gabansa ya yadfa'ahu to ya kare shi da hannunsa fa in aba idan yaki yace dole sai ya ketara falyuqatilhu to ya sake kare shi da karfi almuqatala anan gurin laysat ala babiha lafazin alqital da alqatl kasan dai an san dai yaki yake ne to amma anan gurin laysa ala babi wa inna ma huwa dafu ashadd min zai kamar da imam al-qurtubi ya nuna sauran malamai wato ya kare shi kare wanda ta fita tsalle ma'ana mutum yanzu zai wuce sai ka masa isharar ka ga ya matsa sai ka kara kare ka ga ya matsa gurgudan yadda ya nace gurgudan yadda zaka nace an fahimta ku to har ka tabbatar cewa bai ketara maka sallah ba tsakaninka da suturarka wannan shine umarnin da aka yi maka annabi ce fa inna ma huwa shaytan in har yace ya wuce to lalle shaytan ne to ba wai shi ya zama shaytan ba ga fassarar hadisi na gaba mutafakun alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'ahul qariyah tare da shi akwai abokinsa ma'ana akwai mai akwai shaitan tare da shi annabi ya ce ba wani daga cikin mu face sai akwai shaitan tare da shi ba wani cikin mu fa face sai akwai wani shaitan tare da shi sahabbai suka ce wala anta yace wala ana illa anna Allah ta'ala a'anani alaihi fa asla. yace ni Allah ya taimake kai akan shaitani na sai musulunta wala ya'murni illa bi khair bayan umarta ta sai da alkhairi amma sauran mutane ko kowa shaitanin sai na nan ko ba tabbas bane ya musulunta <laughs> kuma jigarar da ba ka ganin sa ballantana ka lallace shi ya rabu da kai shi yasa maganin sa kawai ka hada shi da Allah shi yasa aka ce shedanu iri biyu ne shedanin mutum da shedanin aljan shedanin mutum in ya fita ne ka aka sai kai masa dabi'a ta gari wannan sai ya sa ya gyara fa yazal na bainaka a dawa tun ka annahu waliyun hamid ya zage ka kai kuma sai kai masa addu'a ya cuce ka kai kuma kai masa adalci ya faɗa ma ba daidai ba kai ka faɗi daidai game da shi ana nan nan sai kaga wata rana zama sarkin ka so yake bi musifa kai kuma baka sanar musifa duk yadda yayi ba zai ci wannan in dai kai masa haka Allah ya ce ka mu'amalanci idfa billati hiya ahsan fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun amin وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم wato kenan idan yayi mummuna mai gurbin ta da kyakkyawa sai kaga ga mutumin da da yana adawa da kai yanzu ya zama to masoyi amma Allah ce wa ma yulqaha illa lil sabr ba wanda zai iya wannan sai masa hakuri in ba sa hakuri ba yadda wanda aka taka ta zai ya rama wa ma yulqaha illa zu hazin azim ba mai iya wannan sai wanda yake da rabo mai girma a wurin Allah aiki ne ba garmi ba sai mutum ya ya ya lallashi zuciyarsa da wannan shaytanin bil adama kenan haka aka ce kai masa amma shaytanin aljanna ko baka gani wannan yi da shi sai aka kawo hukuncin sa wayan ma yanzu annaka min shaytanin nazgun fasta billah ki kullun sai kai isti'aza haka Allah ya kawo waɗannan wurin ababai a wurare uku cikin alkur'ani wurin farko a cikin suratul arafi wuri na biyu a cikin suratul mu'minina wuri na uku a nan cikin wannan surar da muka karanta suratul fussilat shaitanin mutum ka lallashe shi ka yi rangwame kar ka ce sai ka rama duk abin da ya maka shaitanin aljani ka nemi tsari wajen Allah ya kare ka daga sharrinsa a suratul arafi aka ce khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina wannan dangane da wakenan shaitanin bil adama wa in ma yanzaganaka min shaitanin rubun fasta'iz billahi innahu samiyun alim dangane da shaitanin abin da ke da abin al al haka kuma cikin suratul mu'min aka wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru wannan shaytan kenan wancan wancan kuma aka ce idfa bil lati hiya a sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun a farko kafin a kawo wannan kuma sai wannan wani na uku an bai da ku ma'ana dai a ce dai kowane mutum akwai shaytan tare da shi da aka sai dai ya ci isti'aza kada shaytan nan ya ci galaba akan ka wajen umartan ka da mummunan ayyuka annabi ce fal yuqatilhu fa inna ma huwa shaytan muttafaqun alayhi wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin tare da shi wannan mutumin da yake zai sara maka sallah akwai shaytan tare da shi shine yake zuga shi kai wuce mana me idan ana sallah kuma kana kare shi yana kare in kizo shi dole sai ya wuce to kai kuma kai ta kokari kar kai da ka kyale shi ko ya kama na ka ture shi gefe guda ko in ka fi shi karfi kenan ko ya kama na ka yi gaba idan ya so ya wuce da baka ka sannan ka dawo baya in ya fi da karfi kenan wannan duk sai kai haka kuma sallar ka tana nan ba abin da sai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama na cikin sallah sai sahabbai so ga ya mika hannunsa gaba kamar ya ci wani ya dade a haka sannan kuma sai ya saki da ga masallaci sahabbai suka ce mun ga kawo wani ba cikin sallah menene ya faru yace ai sai dan ne yanzu zai wuce ta gaba yace sai ni ci na shaki <laughs> na shaki shi har sai da na ji yawun sa akan akan hannuna yace sai na tuna addu'ar dan uwana annabi Sulaiman da yace rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka bani mulkin da wani ba zai taɓa samun sa ba a bayana shi yasa aka bashi mulkin mutane da aljanu yace ba dan wannan addu'ar tashi ba na so in rike shi sai an daure shi a jikin katangar masallaci da yaran Madina su zo su masa gwado su masa ihu yace tana addu'ar Annabi Dawud su na kyale وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه أنكر حديث لك أبو هريرة yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum idan dayan ku yayi sallah ya nufin yin sallah falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a ya sanya wani abu a fuskarsa wato a gaban sa kenan tsakanin su da alƙibla ya sanya wani abu a matsayin sutura fa in lam yajid idan bai samu wani abin da zai sa a gabansa ba faliyan sif asa to ya tokar sanda ya kafa ta a gabansa fa in lam yakun in babu sanda din kuma fa fal ya qatta qatta sai yayi zane a gabansa idan sahara ne ko ko kasa ce sai kai zane duk wanda ya zo wuce sai ya gane wannan zanen kana nufin meye a madadin sutura ne sai ya wuce ta bayan zanen an fahimta ko sun mala ya zurru ko mamar rabai ne dai sannan daga baya ko wani ya wuce ta gaban ka kuma wannan ba zai cutar da kai komai ba saboda wato wannan zane da kai da wani hadisi imam ahmad ya rawaito shi ha kuma ibn majah wa sahaha ibn hibban ibn hibban yace sahihi ne wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun ibn hajar al-asqalani a ijtihadin sa yace duk wanda yace hadisi ne muttaribi to bai dace da daidai ba bal huwa hasan yace hadisi ne hasan a iyakacin binciken sa abin da ya tabbatar kenan amma tun kafin sa an riga an za'ifantar da hadisin imamu shafi'i yace hadisin duk abin da ya zo cikin maganar has kai zane a gaban ka a madadin sura yace ba hadisi ɗaya da inganta haka sufyan sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin kun ba da gudun neman ilimin hadisi wanda shafi'i ke cewa ba dan waɗannan mutanen guda biyu ba da sai an nemi fiqh an rasa tsakanin makka da madina malik da sufyan ibn uyayna an gane ko to duk sun ce hadisi ne zaifi haka imam al-bagawi imam ad-darqutni yake cewa la yasiqu wa la yathbut wannan hadisi ne zaifi duk hadisin da yazo cewa kai zane a gaban ka hadisi ne zaifi wannan shine abin da bincike ya tabbatar an fahimta ku na eh idan an ce hadisi mustarif a wurin malaman hadisi shine hadisin da aka ruwaito shi ta hanyoyi daban abin da aka ruwaito shi ta lafazi daban-daban mukaddara sahabi ɗaya ne ya aka rawaito hadisi daga wajensa a yanzu an ce kaza dazu kuma sai a kara kalma bayan nan aka sake kalma kara wata kalma ta yadda kuma duk asalin wannan ruwaya daga wajen mutum ɗaya ne to wannan sai a ce hadisi ne mutsara wato masu ruwaitan daga wurin wannan sahabi lalle sun yi kuskure dan haka ba za mu iya gaskata ruwayan wannan akan wannan ba sai mu dauke ta matsayin da ifai duka gaba amma idan ya kasance daya sahihi ne ya fi wancan karfin harda to sai mu kafa hujja da ruwayan mai karfin hadda akan ruwayan wanda ba da karfin hadda amma matsayin su ɗaya wajen harda wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba mu da abin da za mu iya rinjaya da ruwayan wannan akan mu ya zama hadisi ne kawai na maganan eh. hmm. haka ya eh, haka shaidan din da yake tare da shi ya musulunta wannan haka idan aka ce shaidan fa wance iblis daban shugaban shaidanu gaba daya ana nufin shaidan dukkan wani kangarare cikin aljanu kalmar shaidan dai abinda take nufi dukkan wani kangarare ko mai taurin kai sawa'un yana cikin mutane ko yana cikin aljanu da haka akwai shayatun al'insu kuma akwai mai shayatun jinnikin ka kula cikin suratul kula uzu birbin nas kana neman tsari min sirri da wasu khannas wannan al-khannas din aka kashe dan kina allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda ke jefa wasu cikin zukatan mutane min al-jinnati wan nas ko daga cikin mutane ke ko daga aljannu to ya zama dan kina an gane ku wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni shayatin al-insi wal jinni kaga akwai shaytanun mutane akwai shaytanu da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl gurra duk wanda ya kangare wata farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane to ya zama shaytan kenan yana cikin sani da gangan ya gaskiya ya zama shaytan kenan ai za ga da dama daga cikin waɗansu Allah ya ba su ilimi sun san daidai sun san abin da ba daidai ba amma sun gwammace su rayu akan abin da ba daidai ba saboda wata maslaha ta duniya ko har kuma su gina mutane akai su ja dubban mutane akan wannan to wannan shatatun shedanu kenan yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl gurura har za su rinka koyawa mabiyansu ko wanda ya da su yadda za su yi jayayya da kai da kake kan gaskiya sai kai ka ce Allah ya ce annabi ya ce su kuma su kawo wani abu su lalata kwakwalwar mai tunani da shi imma wani mafarki ko wata kissa ko wani abu mara san asali ko wani kwatance wanda ai maka kasa gane to dukkan waɗannan wato alama ce ta shaidantaka ke mutum ya san gaskiya da gangan ya gujire mata ka fahimta ko ba lalle ne wai sai shedan ya za ana nufin wani kan ibnu ba sai nan insu wal jinni shedanin mutane da kuma aljanna yasa a wata waya da aka rawaito da bamar rasa ta aka tambaye shi wai suwaye shayatin Sai ya sai ya shayatin al-insi kuke so ku sani sai mata kenan har wata zo tana rera baitin sai ke cewa inna nisaa rayahinun kulikna jamar rayahin ita ai mata da kuke ji da gani wato turare ne wardi ne ubangiji ya halitta ya halitta domin ku ba ku wanda baya son ya shaki kanshin wardi Umar dan Khattab ce ni ban yadda ba inna inna nisaa shayatin kulikna kulikna lana na'udhu billahi min sharri shayatin a watan magana dai ba wai yana nufin dukkan mata ba a yana nufin a cikin su dai akwai kangararru ko waɗanda suke a fandararru amma in ba haka baya ko waɗanda suke masu da'a ga Allah tun lokacin annabi da kuma lokacin da biyo bayan sa akwai musulmatin mu'minatin kanatatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin akwai al-ghafilatul mu'minat kaga dukkan waɗannan ai ba za ta musu kiyaye a da ko ai وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la yaqta'u as-salata shay'un waddara'u mastata'tum an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi annabi yace la yaqta'u as-salata shay'un ba abin da yanke sallar mutum ko mace ta wuce ko kare ne ko menene ba abin da yanke sallar mutum wadda rabon masafatun ku dai ku nemi karewa kar a ketara muku din gurgurdai da ku same ku abinda ko kasa kuma aka wuce to ba wannan hadisi da ya inganta da sai mu samu rigima tsakanin shi da wancan na farko amma yace a da hu abu dawud wa fi sanadi sanadihi zabu hadisi ne zai ba wata magana saboda haka hujja dai shine wancan hadisi to ina ga saboda duka ta zuna zo ban fahimci minti 30 da zuwa ga lokacin sallah yi ina ganin akwai dan alamar gajiya ta tare da ni sai a bani uzuri mu dakata haka sauran ababai zai mu ci gaba

wannan yana magana kan mutumin da yake yazo ya sa masbuki yazo ya zuwa makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da abin da mutum zai faɗa assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun allah lana wa lakum al dukkan waɗanda ke wannan wuri ya Allah ka musu gafara Allah ka rahamshe su Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum duk yayi amma abinda ake magana shine akwai waɗanda suke roƙon wa kansu bukata amma sai su yi ta wasu da makabarta sai su je kabarin wurin wani babban mutum wanda ake ganin mai matsayi suna ganin yin addu'a a wajen kamar akwai wata albarka da za ta sa an samu su addu'a su rauni sai su je wurin sai su yi addu'a don bukatan kansu suna masu neman tabarrukin wannan wurin to wannan bid'a ne an fahimta ko wannan bid'a ne ko kabarin wani annabi cikin annaba ba a ce ka je wurin kai kai wa kanka addu'a ba ko ka barin annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ya tabbata cikin sunna eh daga cikin bid'ar karshen zamani yana daga cikin bid'o'i na karshen zamani ko malamai ne suke karancin karanta suwa musamman malaman da aka yarda da su da ake ganin su ne malamai a maimakon su dora mutane akan sunna sai su kyale mutane su ta kuskure in ba haka ba duk wanda ya mutu za a kai shi makabarta ne annabi ma an binne shi a gidan saboda akwai hadisi yace duk inda annabi ya mutu ana ake ana ake rufe shi ba a taki guda ba a lokacin da kai an fahimta ku to ka gani to saboda haka kaga wato ainihin abin da yake sunna ne a kai mutum makabarta wurin yan uwansa wannan ne abin da ke tabbatacciyar sunna na'am wannan akwai hadisin da ya nuna haka cikin motsa na imam malik wanda aisha ta yi farkin cewa taurari guda uku sun faɗo gidanta sai ta zo ta ke faɗa sai zana abubakar sai abubakar ya shiru bai ce mata komai ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika a ɗakin da aka binne shi sai ya ce wannan ɗaya daga cikin taurarin kenan biyan na tafi baya shi ma sai ya mutu sai aka binne shi daga nan wurin aisha take ta fatan ita ma ta mutu da abin ne ta a wajen sai umar dan khattab ya aiko ce ina neman alfarma idan na mutu ke da abin ne na a adagi ce babu yadda zai dole in yadda kuma sai ya riga na mutuwa din sai suka zarta rarun guda uku to kaga wannan annabi na da rai su da dama zai ce da kanto ana wa Abubakar wa Umar wa qaratu ana wa Abubakar wa Umar Abubakar da Umar suna da matsayi sama da na sauran sahabbai a wurin annabi annabi na zaune a cikin gida fa suna tattauna tsakanin da matansa kan wata matsala ta kasuwa har ma an hana annabi fita jama'a duk kowa ya zo yana tsaye a waje duk wanda za ta jira sai ga abubakar ya zo sai aka ce annabi abubakar ya zo sai ku ce ya shigo aka kyale sauran umar ya zo shi ma aka ce ka ce ya shigo aka kyale sauran kaga suna da wani matsayin sama da na sauran eh alaikum salam hmm. duk yadda ai ne abinda mun yi magana kan wannan dazuwa mun yi magana kan sa ne muka ce malamai sun yi sabani tsakanin wanda suke ganin sallan ta yanke da wanda suke ganin ba ta yanke ba muka kuma kawo dalilan kowa a kai mafi kyau ka take dira mata sallah shine abin da yake daidai eh ban ji ba za ka iya yi akwai hadisai daidai har guda bakwai da suke nuna ana yin shafa a kan wa ko to eh eh akwai waɗanda suka yi wannan duk ya saba ma sunna abin da yake tabbatacciyar sunna lokacin da mutum ya cika a yi masa wanka wankan nan ana bukatan waɗanda za su yi masa ya zanto iyalan gidansa ne saboda kowa yanzu cikin sutura yake da malum malum da babban riga ba san ba illolin da ke cikin mutum sai shi kansa ya sani amma idan mutum ya mutu to mutuwa ita ke fallasa da kaga za a yi masa wanka to dan kare kasance a ga wani aibi tattare da shi ya zanto abin dawa shi yasa aka ce iyalan gidansa su masa kamar ƴaƴansa ko yayyansa ko kannansa in sun ga wani abin da bai dace ba za su faɗa jama'a ne ba sun tona asirin kansu ba to kaga wannan sunna shine iyalan gidansa su masa wanka idan suka yi masa wanka suka gama kuma aka sashi a likafani kuma likafani guda uku ake ba a yadda ya wuce uku ba annabi an yi masa likafani da tufafi guda uku wannan riga da muke da rawani da muke da hadisan da ifai ne ba su da asali asalin tufafi likafani mace ne ko namiji guda uku ake a samu zane manya manya guda uku daya karami daya tsakatsakiya daya mafi girma mafi mafi girman shi za a fara shimfidawa sannan tsakiyar na bi masa sannan karamin cikin su kuma na bi masa idan aka sanya mutum sai a rufe shi da mai wannan karamin sai kuma ɗauko wannan tsakiyar shi kuma ya sake lallabe waɗancan gaba daya sai a ɗauko wannan na karshe kuma a rufe gaba daya shi nan abin da ake likafa ne dake amma a yi riga a yi hula a yi lai a yi rawani duk ba da asali a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta da kyau saboda haka idan aka je aka burne mutum yayin da aka je makabarta ana hakan kabari duk wanda yake wurin wanda ba hakan kabari yake ba sunna ne ya samu wuri ya tsuguna haka annabi ke sai je wuri ya tsuguna da ya je wuri ya tsuguna jama'a suka taru wadan suna hakan kabari sai annabi ya balle da wa'azi kawai sallallahu alaihi wasallam yayi tawa mutane wa'azi akan lahira akan kabari da neman da ke cikin su da azabar take ke an riga an gama binne mutum gaba daya to sai a tashi tsaye kuma gaba daya idan aka miƙe tsaye a wannan lokaci sai a yi masa istighfari kuma kowa zai shi kadai اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ana roƙa masa Allah tabbatar da harshen sa kan tambayar da za a masa dan annabi ya ce ku roƙa wa dan uku gafara ku roƙa masa Allah tabbatar da harshen sa yanzu in nan za a yi masa tambaya to wannan addu'a da za a yi kowa zai ne shi kadai ba wani wanda zai ce a karantun Fatiha da kul huwallahu uku ga walidan wace ce wace ce duk wannan bid'a ne kowa zai shi kadai duk wanda ya gama ya tafi sa liman ya riga gama ya tafi wani ya riga gama ya tafi duk wanda ya gama ya tafi sa wannan shine tabbatacciyar suna daga annabi sallallahu alaihi wasallam aikin makabarta aikin makabarta abin da ya shafi mutuwa abin da ya shafi wanka abin da ya shafi likafani kai mutum makabarta ziyartar kabari wallahi abin da ke cikin bidoyi wanda ake a nan kasar ya kai kusan kashi 90 cikin 100 da ake da wuya ka samu an tsayar da wani abu na sunna guda goma ciki kuma wannan duk sakamakon rashin karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin karantar da mutane hakikanin addini yadda yake waɗansu kuma koda sun karanta gashi koda littafin biki an karanta za'i kaza za'i kaza za'i kaza za'i kaza karshe sai mutum kuma dai ya koma yana bin me ya samu ana yi a garin su wai kare kawo abu a ce an saba jama'a a ba wai kuncewa ake ba za a dan daurin da aka yi shi ne za a kunce amma ba bude shi za a yi ba za a bar shi jillikan eh wannan ba haka za a kunce to an ce akwai hadiri saboda haka ina ganin sun yi hakuri haka saboda kila yan eh, waɗansu suna da mota waɗansu kuma keke da su ko ko ya hakuri ko ya hakuri insha Allah gobe to daga kai shike daga kai da wannan shike na kuma a hank yar kaɗan kaɗan zan ba ku to ne akwai wani kwanaki mun je makabarta muna da

saboda waɗanda ke waje saboda waɗanda ke waje yana tambaya ne kan cewa an je an tona maka kabari da aka zo binnewa sai a wato wacce ake ware kasar daban ta sama daban ta kuma kasa wadda aka tono daban cewa ba a hadawa da juna ko za a zuba waccan kafin a zuba wannan wannan ware kasar cewa waccan daban waccan daban ba abin da ya tafi daga annabi in ka ga dama turo ta dama in ka ga dama turo ta hagu faro ta ka faro ta kafa ta ko ina kai ko ba ta aka duk kasar da aka tono sai an mayar da ita ba da an tuturo kasa ka kai tudun da ya kai dani daya sauran sai a barta dan duk kabari ba a yadda ya wuce dani daya ba indai kabarin sunna ne eh tsawon tsani da ne daga babban dan yatsa kama dan yatsa tsakiya idan ka tsale su tudun da zai karya wuce haka a ba wani ba wani da za a ce ya wuce haka dan asalin kun yi an yi rami babba ta ka zo aka yi ya a tsakiya wannan itacen duk ba a cikin ne yake kariya ba to ina za a ce wani itace ya sa ya wuce abin nan imam al-qurtubi yace walla duk kabarin da ya wuce dani da yake a sassa biki shine sunna kaga dan malikiya ne ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka binne ɗaya daga cikin dangin gidansa ya ɗauki dutse ya sa a daidai kansa ce a ta'arrafu bihi qabr akhi hau kama kal islam yawa sai zina hamza bin abdul talib ce na sa wannan dai in gane kabarin dan uwana wannan sunna ne idan an binne dan uwanka ko abokin ka kana so ka gane kabarinsa ka ɗauki wani dutse da yake da wani girma ko alama kaza wanda zaka iya gane kabarinsa ka sa daidai kansa haka abdullahi dan mas'ud da zai mutu ce idan kun zo mun kabari ku yi mun allahadu kar ku yi mun shakku idan kuma na mutu kar ku yi mun kuka idan kun zo rufe ni kar don kabarin ya wuce dani daya in kun rufe ni ku dauki hoge ɗaya ku sa daidai kaina yadda annabi ya kar ku kara kar ku rage ga yadda ahlus sunna tare gidan su suke suna musu wasiki akan sunna cewa ayi sunna ko bayan sun mutu kar a yadda ayi gida. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi rufe sai kai hakuri gobe kai ne na farko insha Allah wannan yana cewa akwai waɗansu da suka yi mulki a ƙasa waɗanda suka zalunci jama'a wanda za ka ji da dama daga cikin jama'a suna rantsuwa cewa ba za su yafe musu to ya kenan don sun ce ba za su yafe musu ba abinda na faɗa a baya yana nuna ladabin al'amari shine ka yafi in sun ce ba za su yafi ba ta kai sun yi labi ba amma mafi kyau su yafi sai dai galibi su waɗannan shugabanni da suka yi zalunci kam wato matukar ba sun nemi wa tsakanin su jama'a jama'a sun ce sun yafe ko sun mayar da abin ba to Allah sai ya kike su gobe kiyama ya yi hisabi ai akwai aiki babba kar mutum ya dauka ya ci mulki kenan ya riga ya tafi wato ba abin da yake da wahala irin zalunci kaga zalunci raba mutum da dukiyarsa ko raba mutum da mutuncinsa raba mutum da dukiya wannan sananne ne ta hanyar mulki ko ta hanyar wani abu raba mutum da mutunci shine kaiwa mutum kage jama'a suna ganin su da kima sai ka masa kage ka ce kaza ne bayan ba kaza bane ai mutunci ba a saye shi da kuɗi sai ka zo ka kwace ya fi kuɗi muhimmanci sai ka kwace wa mutunci kasa ana masa kallon raini bayan ko kai ba ka da ba ka da tabbacin yayi wannan abu a raba mutum da mutuncinsa ko dukiyarsa wannan ba karamin barna bane ba a ban kasa yana cikin alfasadu fil ard yana cikin barna a cikin kasa saboda haka shekul islam ibn taymiya yake cewa mai mulki ko kafiri ne in yana adalci sai Allah ya taimake shi a duniyance amma mutumin da yake mulki ko musulmi ne in yana zalunci sai Allah ya kare shi ka'idar kenan rukunin wanzuwar mulki a ban kasa shine adalci idan mutum yana so mulki kar ya albarka to ya zalunci babu yanda za a mulki ya albarka in an yi zalunci ba zai taba yin albarka ba to abin da galibi masu mulki ba su fahimta malaman da suke kusa da su ba su faɗa musu kenan ina amfanin mutum ya saci abin da yake ba zai ci ba daga samun mutum wani mulki wani mukami sai ka gaishe da kadara da kuma kuɗi da motocin shigar da inda tun da aka haife shi aka samu shi albashi menene matakin albashi na karshe level nawa kenan 17 inda tun da aka haife shi ko tun yana ciki ake gina shi level 17 zuwa yau wannan kudin in an tara su ba sai sai kadarorin da yake da su ba ko ba a ruwan kudi daga sama su sai ya samu kenan da akwai rigima kenan to duk ba ne kuma hauki ba idan aka bincika masu mulki a Najeriya wasu ka ji mutum ya samu miliyan kaza miliyan kaza biliyan kaza in aka tara shekarunsa gaba daya a ce yana da mace hudu da ƴaƴa ashirin wannan kudin su daina komai a raya su duka shekara ɗari ɗari ba za su cinye kudin ba to me amfanin satar wannan kudin in banda kida hukunci da wani abu mai kama da dabbanci ka saci abin da ba za ka yi kuma duk ishara a duniya Allah na nuna wa mutane yanzu ka zo barnar da wannan yayi a duk barna a cikin shugabannin Afirka ina sarkin sarakuna bukata bukata sarkin sarakuna a central africa ina kuma wannan wanda ya mutu a duka da kuke kara da ba mabuta sun sai ko na zayyar ya karye kasar gaba ɗaya kararraf ya kai matsayin da kasar tana neman bashi duk an hana ta bashi a turai da an san ba su ke biya ba sai ya zo shi zai ba kasar bashi yana matsayin shugaban kasa ya tura wakilan gwamnatinsa zuwa ga sakatarorinsa kuma na kansa a zauna a yi negotiation yadda za a bayar da bashi akwai ɓarnar da ta wuce wannan a duniya amma daga karshe duk abin da ya ta ya zama aikin banza aka zo aka masa juyin mulki a kasar aka kore shi kuma turawa da suka karɓi kuɗin kasar ta hannunsa kuma suka ki bashi masauki daidai da mafakar siyasa aka hana shi faransa ta ki karbansa amerika ta ki karbansa ingila ta ki karbansa switzerland ta ki karbansa duk in kowa ki karbansa ya sace kuɗin ya kai a banza ya zo ya mutu aka zo a ce gawarsa ba su mutum biyar wanda suka tare shi shikenan an riga an gama fa ya zama labari kuma an saka ma kasa abinta wanda an katira jikinta an karaya burbushinta da yana kamar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba famfan fa shikenan an kare abin da ya rage shine hisabin abin da ya kuma za a karanta masa gobe kiyama shi yasa ba abin da yake da wahala irin zalunci wallahi duk mutumin da yake shugabantar jama'a ta kowane hali ya kokari ya ga bai zalunci jama'a ba zalunci shi ke ragargaza albarkar mutum da ta zurriyar gidansa gaba daya adalci shi ke tabbatar da zurriyar ubangiji ta ala yake magana ga wanda yake da zurriya kasan san me yasa ba mutane suke sata su yi fashi su yi menene wai saboda shi ya samu rayuwa mai kyau bayan ya mutu kuma ya barwa ayansa ne kayan gado su samu rayuwa mai kyau menene zaka yi zurriyar ka a baya su samu rayuwa mai kyau wal yakhsha na. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم me za الله yi falyattaqullaha na قولا kenan أبو نبي qawlan sadida abu na biyu kenan wanda duk ya wa kenan wal yaqulu qawlan sadida abu na biyu kenan wanda duk yake so yayi wa ƴaƴansa insha Musa ce lauji ita latta tafta alaihi ajra in ka ga dama sai ka karbi lada tunda sun hana mu abin nan yace to haza ka raku baini wa baini kun san dai kisar ne ta baya ne wannan da aka zo ana fassarawa annabi Musa me ya faru me yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati katangan nan da kake ji da gani ta waɗansu marayu ne kanana a cikin garin nan wa kana tahta hukan lahuma a karkashin katangar an gina ta ne a kan wani zinariya da babansu da zai mutu sai ya binne cikin kasa ya katanga a kai ya kaddara wannan katangar ba za ta faɗi ba ta bukaci a sake ta har sai lokacin da yara na suka girma suka balaga suka ga hankali su za su zo wajen gyaran katanga suna haƙa rami za su sa foundation sai su haƙo wannan zinarin nasu dan yanzu in na bari na ce a basu mutane za su kwace musu yara ne marasa hankali ya zo ya yi sa zinari a ƙasa ya sa katanga katanga ta za ta faɗo lokacin faɗo ta bai ba annabi kadar ya ana ta faɗuwa ya ke katanga da kata lokacin faɗo ki bai ba annabi Musa kuma yana so a karɓi lada tun da garin an hana su masoki shi ne shi kuma yake masa fassara wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma karkashin katangar taskar su tana nan menene duk yasa aka yi wa wannan yaran wannan gatan su yaran suka yi wani aiki ai ba su yi wani aiki ba tun da yara ne kanana ba su balaga ba wa kana abuhuma saliha baban su ko salihin bawa ne fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr yake ba wai dan karan kaina ne ba Allah ne umarci ne hana ka tangar fatuwa saboda me kana abuhuma saliha ashe in kana so zurriyar ka a baya ta samu rayuwa mai kyau kai sai ka zama salihin bawa ko bayan mutuwar ka za a tuna wannan ƴaƴan wani ne ka ai mutumin kirki ne na gari ba za a cuce su ba za a bar abin da bai kamata a yi musu ba dan su sai a musu dan kai amma idan ka zama mutumin banza kana da rai ka tara kuɗi za a fi cewa ai kaza kaza sai wane sai wane sai wane da ka mutu kowa ya naɗe gudan sa ya tafi ba mai cewa sai wane ko magana ta riga ta kare waye zai saurare ka kuma ta yanka kuma ba wanda zai saurare su ba za su yi kima idan jama'a ba shi yasa da masu mulkin mu sun gane ba za su rinka irin wannan abubuwan da su kai ba wai ya halatta ai walima a sama ina jin abin da yake ne ban fahimci ne walima a sama ba sai dai abin da na fahimta dai kila a kwanaki a Kano an yi wani aure saboda kasaita da za a yi fati ba a ji an kama hotel ba sai aka yi dauki hayar jirgi eh aka ɗauki awannin da ake so a yi a sama awa ɗaya da rabi ko awa biyu shi jirgin kawai zai ta yawo a sararin samaniya ya je daidai dajin falgore ya je dajin yankari ana yawo kuna lekowa sama kuma da sama kuna cin fanke da wane da cikin wai kasai da kenan to kila ban sani ba wannan ce in wannan yake nufi to lalle almubazzaranci ne Allah ba ce innal mubazzirina kanu ikwanan shayatin wa kana shaytanu rabbika kafura kasar da mutane suna bukatar masarar da zasu ci a zuwa ya hayar jirgin sama dan kawai ai walima da kawai a yi fati kila fatin kuma maza da mata a haɗe kila musulmi da arna a ciki ai mukhalafat din sun yawa in dai wannan ne dan wannan ka a Kano waɗanda suka bunkasa su suna yi da kama jirgin hajiya eh suna walima domin nadin suna a abin da ya tabbata cikin hadisi ana yin walima don aure ko da yake imamu nawawi ya ce waɗansu malaman suna ganin idan aka maka haihuwa ma ka iya yin walima saboda me suka ci kiyasi alal zawaji bi jami'il farahi wa surur fi kullin min suka ce ai walima farin ciki kake nunawa dan ka samu karuwa ta aure to kuma in ka samu karuwa ta haihuwa ma kai babu shi haka waɗansu malaman suka ce waɗansu suka ce a a ai annabi da ya aure yayi walima amma da ya haihuwa ba mu ga yayi ba sai mu yi a inda ya tsaya nan gurin karbu kara yadda ya aure haka kuma yayi mai haihuwa to da ya haihuwa yi walima babu hadisi ko da iti kamar amma da ya aure yayi walima eh yayi to kenan sai mu tsaya a nan gurin kai kokara inda ana karawa da shi ma annabin ya kara idan mutum yana cewa na fita ta yi walima ana yin walima a duk inda za a tara mutane su da ko a cikin gida ko a waje a mara abin da yake cewa a gidan da mutum yake kamata a yi ko kuma a ɗauka a tsohon ko kuma a ita walima asalan ku fahimci cewa ibada ce duk ibada ba ta bukatar alfahari yanzu a ce ka je ka kama hotel wanda kila in za a yi waɗannan awa awa biyu ko uku za a kashe kuɗi masu yawa dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari idan ka zo kuma za a yi walima nan a farfajiyar masallacin nan inda mutane suke cike da waje ina nan ba a bukatan ko kobo sai ka yi a nan wurin waɗannan kuɗin sai a yi wani aikin alkhairin da su dan mai mutum sai ya yi alfahari idan ka alfahari na kuma ba lada ka yi hasarar kuɗi ko ba lada a wajen Allah amma yanzu ka kira wani walima aka da a yi walima a masallaci kaza ko a zama makarantar islamiyya ta kaza ko makarantar kaza ta wuri kaza duk wannan baka bukatan kai ko kuma a samu wadataccen wuri wanda duk wanda zo da iya shiga amma na farko idan aka yi a hotel kaga ba kowa ma zai je ba sai wanda aka baiwa kati to tun farko an fara sabawa annabi a nan gurin dan annabi ya ce tir da walimar da aka yi zabe aka zabi to ya yi nasu kuma aka bar su a waje ban da su eh to kaga wani barna mukhalafa ta biki na idan aka ce za a sha kayan maye kuma a wurin walimar ba ta zama walima ta zama fati Allah rufa mana asiri saboda haka ina ganin sai mu dakata a haka sauran tambayoyin da ba su samu shiga ba gobe sai mu dora su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam kamar da zan kawo hadisi da an yi hadisi na wani cewa fataccen abu ne ba a sanarwa a cikin ko kuma kasuwanci na da yi da yake samun kamar da ya kasance da da wannan yana magana cewa tunda an yi maganar ba a cigiya ko saye da sayarwa a masallaci to amma a yanzu waɗansu sukan yi maganar da ta shafi siyasa a masallaci kamar wani ya tashi ya sanar cewa gobe za a yi zaɓe ko lokacin zaɓe ya zo kamata a zaɓa wani dan musulmi ne na gari wannan ai ba sai ko sayarwa bane ba wannan abin da ke wajibi musulmi ma su yi wa junan su kenan eh saboda addinin musulunci yana tafiya da siyasa duk da cewa na yadda siyasa tsarin siyasa irin na demokarasi ta farkin da ake bi da siyasa ba tsari ne wanda yake na musulunci ba amma barnar shi ne ko dai musulmai su shiga ko ba dole za a yi kuma za a ko musulmai su zaɓe ko kasu ko su sa ɗan takara ko kasu sa za a yi to da musulmai su bari ya kasance arna sun mamaye kujeru a majalisar tarayya a majalisar jiha a majalisar ƙananan hukumomi wanda barna mai yawa za ta faru gara su shiga ciki ka fahimta da kyau a irin wannan yanayi babu laifi musulmai su sanar da junansu wanda suke ganin ya kamata su zaba kuma lokaci yayi da kan musulmai zai waye cewa ba wai jam'iyyar siyasa za mu kalla ba dan takarar da aka ajiye ko da kana goyon bayan jam'iyya kaza sai ka ga dan takarar da ta ajiye a mazabarka bara gurbi ne ga waccan jam'iyyar wadda ba taka ba ta ajiye wani dan takara na gari sai ka zabe shi ya kamata a kai matakin wayewar kan da ya kamata mutane sun kai wannan matsayin amma siyasar da ake musamman mu a arewa siyasa ce ta jahilci da masu yinta da masu goyon baya din na farko dai yan siyasar mu ba sa jin cewa dama addini suke wakilta sabanin yan siyasa waɗanda suke na abokanan adawa mu kiristoci su suna jin cewa addini suke wakilta kaga wannan jahilci na farko kenan jin cewa ita siyasa din addini babu ruwan shi da ita wannan kansa aqida ce ta yammacin duniya aqida ce asali ta kiristanci kokarin raba addini da siyasa mun musulunci yana tafiya da siyasa da abin da kira da siyasa ai kalmar larabci daga sasa ya su siyasatan wanda a siyasa yana nufin shugabanci ba addinin da yake kula da shugabanci irin musulunci mutum uku in za su yi tafiya daga nan zuwa daidai da gombe aka ce lallai ne ka ayyana ɗaya su ce kai ne amir mutum uku ba za su tafi daga nan zuwa jos ko kano a mota ɗaya aka ce su ayyana shugaban tafiya a ciki kuma ga tsarin sallolin mu guda biyar aini innama ju'ila al-imamu li yutamma bi aka sanya shugabanci kar wanda ya ruku'i sai shugaba yayi kar wanda ya sujada sai yayi kar wanda ya dago sai ya dago kar wanda ya sallama sai yayi kaga duk wannan tsari ne shugabanci ga tsarin gudanar da gida mace tana da haƙƙi akan miji miji na da haƙƙi akan mace wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf amma nan take sai aka tsabar da shugabanci walil rijali alaihinna daraja ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i aw ya aqu allazi bi yadihi uqdatun nikah kaga aka bai miji shugabanci kaga mutum ya zo ce ba ruwan addini da siyasa ya zama jahili bai san abin da yake ba kenan shine ya jahilci siyasar ko ya jahilci addinin ko yake yin ballagarin siyasa irin wanda ta kori addini daga cikinta aka kyale mutane su tsarawa kansu abin da sai ga ya dace ba tare da tuntubar ayoyin alkur'ani ko hadisan annabawa ya zama sirri ko da masu siyasar sun ce su ba sa da addini kai ba za ka yi siyasa ba to kai da kake yin siyasa kana da da addini ko baka da shi ashe kai ba za ka yi siyasa da ba ruwanta da addini ba ko sun sun ce demokarasi ba ruwanta da addini kai ko sai kasa sa addini a wannan ya kamata lokaci ya yi da dukkan wanda zai shiga siyasa ma zai tuna wannan tabbas tsari na demokarasi tsari na nishirme amma dai abinda malamai ke cewa irtikabu a kafin bararai da wajib idan illa biyu za ta faru ga karama ga babba wajibi ne ka aikata kalmar illa dan gudun kar babba ta faru shiga cikin tsarin demokarasi tsari ne da ba da Allah ba wannan illa ce bari shiga cikin tsarin wannan zai sa arna su mamaye kujeru a kananan hukumomi jiha eh, tarayya wannan kuma illa ce wadda tafocin girma idan sun samu wannan matsayin za su gallaza wa musulunci da musulmai za su cutar da al'ummar musulmai ma'aikata ɗaya dan mushin ya samu sai an jiki ka duba ministan Abuja da aka samu wanda aka wanda ya sauka wace irin cutarwa ce biya masallatai nawa ya rushe a Abuja alal akalli in kai musulmi ne ka samu wannan matsayin ko da baka gina sabo ba to ba za ka rushe na da ba mafi karanci dai za a kubuta daga sharrinka musulunci zai zauna lafiya ko da baka yi masa hidima ba to ko ba za ka rushe shi ba to dan mushin ba so yake ko ya rushe ka to shi yasa zafi ne mutane suke da dama mutum ya zo ce ah, a kara shiga aikin soja kara shiga dan sanda kara shiga immigration wannan do aiki ne ba na tsarin Allah ba wa mallam ya kun bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun duk ayoyin suna nan alfahari yanzu kai ma hakanta gari ma anzalallahu kenan wa kasrifi mashika wa zudmin sautika duk Allah ne ya ce wannan in kana tafiya kar kai sauri da yawa kuma kar kai yanga kamar tafiyar mace to sai kai yanga a tafiyar ka kamar mace kana rausaya ko kana tafiya da karfi kamar ka bula kasa yanzu kai ma nan hakan ka da manzon Allah kai hukunci da wanda Allah ya saukar miki ba ka bane ba to shi kenan fa ka humul kafirun fa ka humul zalimun fa ka humul fasikun ashe dole mutum ya kalli abin da faɗi kar ya kalli cewa alhukum bi ma'azallah wani abu ne da ya shafi alkali a kotu ya shafi dan sanda a police station ya shafi immigration a bakin boda su kada abin ya shafa shi babu ruwansa shi yana sai da tattase ne ko yana sai da tumatiri ko shi ma'aikaci ne duk wannan wannan babu laifi kai ne kake ma'aikaci a ma'aikatar gwamnati ko malamin ma'aikata ko malamin makaranta aka dauke ka aiki aka baka takardar da takardar dauka aiki ga albashinka ga kuɗin haya ga kuɗin. abin nan kaza ga alamun su ka ga kaza zaka zo aiki karfe kaza zaka tashi karfe kaza an ce zaka zo aiki karfe takwas zaka tashi uku da rabi kai ba zaka zo aiki ba sai goma da rabi ko sha yanzu abin da ka tuna na wannan awa biyu shi ko meye matsayin su kenan da an zo ko baka bari uku ta yi idan ka fito break karfe 1 ko ba zaka sake koma ma'aikata ba kuma sai gobe wuki an kuma tun ranar alhamis zaka tafi ki an ko ba zaka dawo ba sai ranar litinin wanda irin wuki ne wannan haka fa duk ake musulman da waɗanda ba musulman ba wai ko mutum na nan yana nan wa ya la ba azza Allah ka shiga ciki ai fa wala ka rasa ayar fa wala ka humul kafiruna <laughs> ai shi mutum zai shiga ciki dan yayi wannan to ya kamata mu fahimci irin wannan tsari kar mu zafafa mu zo mu ce ba za mu shiga siyasa ba za mu shiga soja ba za mu shiga dan sanda za mu shiga wannan amma mu shiga da addinin mu in muka shiga wannan da addinin mu kaga kenan abinda su sardauna kenan suka yi abinda yanzu mu musulmai ke amfana da shi a arewacin Najeriya fa duk alherin da irin su sardauna su tafa bulu suka dasa kenan in shekaru 30 da suka wuce shi ne kawai muke cin bilis duk wani babban soja da ka gani yanzu ko wanda ya ritaya kwanan nan ko wanda yake kai yanzu albarkacin waɗancan yace a cikin sojojin mu na arewa akwai wanda sun je za a ɗauke su soja aka ce tsawon su bai kai ba sardauna ce ya ƙara musu mita biyu me aka ɗauke su duk suka zo su ba su yi wa addinin musulunci komai ba duk ba waɗannan ba dan kasa ya je ga jami'ar Insuka ya ga jami'ar Lagos ya ga Ibadan ya zo ya ce tun daga nan har Huntuwa a Ahmadu Bello University duk kuma kwanta muka yi barci yan kudu kuma suka je suka cike jami'o'insu su kuma suka zo su bace ta mutum duk muna nan mun fahimci addini a wani dan al'amari dan tsokon al'amari waɗancan sun rike addinin da sunan siyasa suka shiga kuma sun shiga da addinin su ga dardu masalla ga buzu a ofis su ga rauni ga babban riga ga bala'in turanci kuma dan yanzu ko dan mutum yayi turanci ko sallah baya yi wai shi bature ne ba ruwan sa da addini su ko haka za a yi ga babban riga ga rauni ga tasbaha ga menene da ka gan su kaga haiba ta musulunci da ka gan su kai ka san cewa musulunci ke tafiya musulunci ke magana amma yanzu kawai muna da bara gurbi a cikin harkokin gwamnati Allahumma illa waɗansu yan kaɗan waɗanda ba su taka karawa ballantana su karya ce waɗansu kuma sun koma gefe sun ce kar a shiga waɗansu kuma sun shiga su kuma kawai an yi tsari ga bature ya musu irin brainwashing din nan an wanke kwakwalwarsu ba ruwansu da addini in kana damuwa da addini kana zuwa inda ake karatu suna ganin kai dan kawai ne wallahi za su sani kalla sawfa ta'lamuna ma kalla sawfa ta'lamuna za su sani ranan da sanin ba da amfani a wurin su kana da shekaru 40 a ƙara ma ta 40 din ka gani sai ka ji jiki wallahi sai ka gwammace gara ka mutu shekarun tamanin kai ai ka kai arzalin umar kenan tun kafin ka yan jahiliya sun yi farauta sun sha giya sun more amma mutum kara ta bani zuwa jinta kai kenan sai in fal hayati wa mun yi na haula la abalaka yasami ra'aytul manaya qabta ashwa'a man tusiftu mithu wa man tuqta yu'ammar fa yaharam yake cewa na riga na kosa da rayuwa duk wanda yake karta manin a dole didi yace inna samanina wa qad bulluktuha ahawajat sami ila tarjumani shekaru 80 kawai yi. amma kunne na raunin yayi rauni yanzu ina bukatar an yi magana sai na samu takunta wanda zai ce kaza aka ce to haka kake a kyale ka da ranka tsufa zai zo ba a kyale ka da ranka ba mutuwa za ta zo kai baka ci taurin tsufa ba baka ci taurin mutuwa ba to wace tsiya za ka yi aikin da Allah ya halitta ka ya gama da kai yau kuma ka je ina a kyale ka ka more duk yadda kake so ka yi tsayar ka da kake so saura ne karshen dai tuka tuka shine me tuk ana nan sai a waye gari ba kai ko a kai yamma ba kai ka zama kabaru kana to dan me ba za ka yi addini ba in ba ka yi addini ba sai kai ne wani mulki da za ka yi ka hankalin ka samu jiya ko shekaran jiya wani aka yi wa jiniya ila yau yana kurkuku ila yau yana kabari an gama jiniyar an kare kuma labarin ya wuce hotuna da aka yi aka sa alban duk magana ta wuce ta zama wata sabuwar duniya ake cikin dan kuma ka biye wa duniya ka ce yadda take rudanka motar yayi rigar yayi shine abin da ka sa a gaba to abin da zai faru shine ita dai duniya kullun ci gaba take da ado Allah ya alƙawarin ba zai tashi ta ba sai ta cika da ado masu kuɗi na da shekaru talatin da suka wuce sun more sun shiga fijot ko ofo a lokacin nan ba ita ce ake danawa da ita ba sitiyarin ma a hannun dama yake amma dai an yi takama an more yanzu idan aka fito da ita mutum ba zai kalle ta ba an shakata an yi menene to duniya kullun sabon yayi ake yi ba za a yi wani yayin ba sai ya rage sauran minti biyar ka mutu sai a fito da sabon yayi ga kada kuɗi a banki ga yayi sabo da sauran minti biyar ka mutu me za a fata a ciki yayin ko mutuwarka ba abin da za a fata masu yayi za su ci gaba kai kuma dole za ka mutu in dai zaka baiwa duniya wallahi kullun sabon abu za a fito yanzu america take tallar mota wanda take an yi computerizing din za ta fara aiki nan gaba wanda kana daga nan gudan sai ka aiki motar ta je kasuwa a yau lady kuma ta dawo gida an yi tallata a CNN za ta fara aiki nan da waɗansu shekaru masu zuwa telefon da muke ji yanzu mu zo mu da telefon mu rinka ji mu buga mu yi nan me me su sun ci gaba ta yadda ba sai an jawo maka wayar ba in kana son telefon sai dai da kaje an sai maka layi kuma a ba telefon din in kana cikin mota ka buga in kana gida ka buga ba sai an jawo dogon waya ba balantana iska ya zo ture maka ita duk waɗannan su an yi gaba an yi gaba an yi gaba abin da zai faru shine sai a rasa inda za a yi da an yi gaba in dai duk ci gaban da babu addini a cikin su to kuma sai a rasa ina za a karshe sai kuma a ga cewa to ya kamata a yi da baya da baya da baya da baya an yi gaban an yi gaban an kasa kaiwa karshe to sai a yi ta ayo da baya da baya to zama haka rayuwar take kai gaba kai gaba kai hawa sai kuma ka zo kana gangara kana gangara da can kana mazan gwamnati ka zama kudan jini ka zama tsoka ka zama to jariri an haife ka ba ka iya zama ka iya zama a tara matsin ma ka fara tafiya ka zo aka yaye ka ka shiga primary ka gama kai menene kai menene kai aure kai samu mukami kai menene to kuma sai a soke ka daga mukami to kuma sai kuma ka yi kasa kenan sai kuma ka fara tsufa inda kake zuwa da yawon dare kana shakatawa yanzu kuma ka tsufa su kansu yan mata sun daina yayin ka to sai baya kuma za a yi wajen shekarun sun tafi a banza ba kai komai ba ba abin da ka tsina nama kanka tana ka tsina nama waninka akwai wani dattijo ya ina karanta wani littafi ya cewa ɗansa yace menene gorin ka a duniya lokacin yaron yana primary yace babban guri na duniya ai in gana kammala primary kawai na ji secondary sai da kyau sai idan ka gama nan fa yace idan na gama secondary kuma sai in tafi university in je in yi degree dina shi daga nan fa yace sai kuma in yi master daga nan fa sai PhD degree na uku kenan daga nan fa yace sai in yi aure daga nan fa yace sai in haihu to daga nan fa yace sai dan tara iyali na nema kuma daga nan fa sai dan more rayuwar duniya daga nan fa sai tsufa daga nan fa sai idan yaron ya ja yace sai in mutu <laughs> tafiya ta da ai wannan ajandar sai ba ka manta da ita duk ka dai ba za ka manta da wannan ajandar ba mutuwa ba ai ka karanto dukkan ajandu komai ka tsara abu dari. bayan ka tsara sauran kwakwalwarka ta kasa kawo sauran ka shigar da sauran ɗari da ɗaya zanto azas karfe ne ko mutuwa kuma za ta sauran maganganu to sauran maganganu sun kare sai me sai in mutu babu yadda za yi malam dangane da jama'a wato munan arewa muna da wani abu ya wanda ya fahimta ta yakan dame mu idan an ga wani mutum wanda ya dace da ce an zaɓe shi a wani mukami to idan bai da su kansu irin yara da su ce wani ya dace a zaɓe shi amma bai da su don haka ba a ma a sashi a cikin lissafi za ka ina tunanin irin wannan abun wato wani babban damuwa ne wanda yana da kyau da a ci gaba da kira da al'umma musulmi a cikin irin wannan aiki ne babba fahimtar da 'yan siyasa cewa siyasa tana da alaka da addini wannan ya zama wajibi na kowane limami na kamsa salawat ko limamin juma'a duk inda dangantakar magana ta kama a faɗa lallai ne a fahimci siyasa suna da alaka da addini a daina ture addini daban a ce ba ruwan da siyasa in su yan siyasar ta duniya wanda suka tsaro ka suka ce ba ruwan da addini kai ka tana kana da ruwa da addini to kaga dole ka san yadda za ka rinka adjustin din al'amuran siyasa din su kan tsarin addini duk da shi mai tsarin ya yi shi ba na addini ba kai ya zaka ka tsara shi tafi da addini kuma su da suka ce sun tsara demokarasi ba ruwan da addini amma duk abin da suke kuma suna da ruwa da addini duk inda ake rigima amerika suka ji rabon fada suna zuwa da manufar tattalin arzikin kasa da manufar addini inda aka yi ambaliyar ruwa za a ji a kai taimako ana zuwa da manufar siyasa ana zuwa da manufa ta addini za a zuwa layin layanta mutane hannun dama ana auna maka alkama kilo ɗaya ko suga kilo ɗaya hannun haka kuma ana mika maka bible to wannan menene kuma to amma duk mutanen mu muna nan muna tace eh tun da sun ce wai siyasa ba ruwansa da addini wai kai ma shi kenan kan ma siyasa ba ruwansa da addini to wannan aiki ne sai a fahimtar da mutane haka sai a hankali sai an dauki lokaci ana yi sai an yi hakuri sai su kansu malaman sun yi wa'azi sun yi hakuri wajen faɗa kasuwa kafin mutane su fahimci wannan amma muna da mutanen da in suka ce za su tsantsewa aiki addini aiki wallahi sai ka dana jin motsin kowane addini a Najeriya su kafirai Allah ya alƙawarin za su kashe kuɗin amma a banza a banza za su kashe yanzu a ce kawai a jihar Bauchi musulman jihar Bauchi su kashe kashi ɗaya cikin goma na abin da Kirista suke kashewa sai kaga musulunci ya zama bayan da ke ba a ce dan siyasar musulmi zai wa musulunci tunani dan kasar musulmi zai wa musulunci tunani irin yadda yake tunanin in na so kaza daga Kano ko na so daga waje ko na so daga Abuja ko na kawo shi nan ya zai yi tiriba zai yi tunanin ya musulunci zai yi tiriba ya yi sati guda na kasuwanci idan ya zo karshen sati asabar da lahadi ya ce to wannan kuma tunanin na musulunci sai wata shawara zan bayar makarantar islamiyyar unguwarmu ta ci gaba wata shawara zan bayar masallaci wuri kaza ba a karatu ya za a gyara kaza wata shawara zan bayar masallaci wuri kaza yana yoyo makabarta wuri kaza ta lalace ya bai wa musulunci hutun kwana biyu din da zai ya tafi a natse ko ya tafi yankari ko ya tafi nori inda inda da disturbance sai dai zauna yawa musulunci wani tunani soja ya haka dan sanda ya haka limamin kansu salawati ya haka dan makaranta ya haka mu zo mu haɗu mu haɗa ƙarfi mu gani me zai gagare mu bi amma duk addini an kyale shi a hannun liman shi kadai liman kuma da mata hudu da ya goma sha bakwai ba ya da a kasuwa ba da ofis a gwamnati saboda haka idan ya zo ba zai fahimtar da kai addini ba babban abin da zai yi ya zai ya faɗa ma abin da kake so ya yi maka addu'a ya baka sa'a duk aka lalace a haka ba da wani tunani da zai ba ya mutum da dan Allah ba ta hudu da ya goma sha baka wani tunani zai maka na addini ai ko littafi ya bude mutane da gani a ciki wallahi ya bude littafi bai da fahimta to ya za mu gyara wannan rayuwa idan yan mutum suka gina katon coci sai kuma a kawo gidan fada kusa da wajen a rabar an ai masa gidansa kusa da wajen liman kuma dama tun da wannan addinin musulunci shi kamar yadda wazira ko yace na zangi ne moriyar ka da nisa a a can sai wannan al'amari a ta a can haka duk aka fahimci addini saboda haka shi mai shi sai dai ya sha wahala kamar an kaddara shi shi dai ya sha wahala kuma ba wanda yake da ruwa da shi sai liman sai ladan sai waɗansu kaɗan daga cikin mutane waɗannan da na zana kilasin sun nan na mutane yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da siyasa in kowa na da ruwa da addini wallahi ba haka addini zai tafi ba gajeren misali lokacin da ya wuce baya lokacin da safar da ta fa balewa take da ruwa da addini haka addini yake lokacin da su sarkin Katsina Usman na gogo su Alhaji Ahmadu Bahago sarkin Mina su wane ne su wane ne suke da ruwa da addini su sarkin Bauchi Yakubu suke da ruwa da addini haka addini yake ba haka yake ba kowa ya saba haka addini yake ba amma yanzu da muka zo kowa ba ruwansa da addini dan siyasa na siyasa sa lokacin sarkin gargajiya yana sa soja yana soja sa ba ka masa magana sallah ko addini ai shi soja ne in magana kuke da shi kai masa magana kai ya ina magana kana magana kamar mutum da mutum wai shi soja ne wai ya zama na abu da kawai da ya sa kaki to yaushe za a abin kirki da wannan Allah fahimtar da mu Allah tsara mu kan tafarki mu daidai ai na gani ya kamata mu dakata kuma ina kyauta da san dai gobe zai yi tafiya har sai na sake dawowa insha Allah wani na cewa ka ce idan ka zo da wannan zuwan za a tantance ma lokacin da yake na tabbas na zuwanka wannan haka ne na yi wannan alkawarin amma za abin da ke faruwa shine nan da kwana a goma masu zuwa akwai tafiya da za ta kama ni zuwa wajen Najeriya kan wani conference da aka gayyace ni da haka yanzu ba zan iya fayyace lokacin da zan zo ba har sai dai bayan dai na dawo ɗinkin wanda kila zan yi in insha Allah wanda zan yi kwana biyar ko shida in dai na dawo to shine zan iya fayyace idan na zo to idan na zo wannan zan na gaba sai in fayyace muku duk bayan sati kaza ina ko bayan sati biyu ko wani a makaranta